Kawo yanzu mutane hudu ne suka bayyana aniyarsu na neman takarar kujerar bantizin in ji sakataren gwamnatin jihar Taraba Honorable Anthony Jellison. Yana mai cewa gwamnati za ta bi dukkan sharuɗar da doka ta zayyana wajen zaɓen sabon sarkin. A cikin 'ya'yan sarakunan ɗin kamar mutane guda hudu ne suka rubuta takarda na neman sayawa. A tsarin doka ba wanda ya isa komin girmansa komin matsayin shi ya naɗa wani mutum ya je sa shi a gidan masarauta cewa shine fantizin ba tare da an bi dokokin da aka cin fiɗa ba akwai kauyuka guda 22 wanda su ne a cikin wannan doka aka ba su izini zaben wanda zai mai da gurbin bantizin idan ba yi wannan zabe ba ba wanda ya isa ya dauki wani maluki ya kai shi gidan gwamnati ko da wani suna ko da wani irin wayo gwamnati ba za ta yarda da wannan ba rasuwar sarkin zin da ke jihar taraba fanti alhaji abbas sambo makonni biyu da suka gabata a turai rainiya da ta kowa ƙasa mai sarki ya haddasa zanga-zangar matasa da ya sanya gwamnatin jihar tarabar ta bakin babban babban sakataren ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da masarautun gargajiya alhaji bello yaro sanar da sunan wazirin zin sa linus ibrahim a matsayin mai rikon kwarya na masarautar zin kwanaki biyu da suka gabata yana mai bada tabbacin cewa za a kaddamar da zaben sabon sarkin da zarar kura ta lafa in allah yadda ba zai ɗauki lokaci amma abin da nake so ka sani shine a yanzu akwai matsaloli kuma ana kokari a sha kan wa'annan matsaloli kamar menene matsaloli da suka shafi law and order tsaro kuma in allah yarda za a samu sauki za a samu solution jami'in hulɗa da jama'a na karamar hukumar zing malam muhammad sule ya shaida min cewa sabanin raɗe-raɗin da aka yi ta yayatawa babu asarar rai ko guda da aka samu sakamakon tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan rasuwar sarkin zing fanti alhaji abbas sambo wato wa'annan mutanen kasan suna nan kauye-kauye ne ko kauye za su zo da dodon su kuma ba za a hana su ba za su shiga sai su ajiye dodon sai su fita su je ba sa tsokanin kowa ba sa tsangwamin kowa dai sha'anin zuwa yanzu ba wadda aka wadda kashe ba komai ba wani tsangwama ba komai to yau kasuwa gaskiya kasuwa in ka je kusan kamar an share kowa mazin ba ta taba samun irin wannan damuwa ba sai a wannan karo kuma wannan karo ya lasu ne saboda yanayi da ake yi na maganar masarau wani mazaunin garin da ya nemi in sake sunansa ya ce ya ga ƙarin motocin jami'an soja a manyan titi titunan garin. Eh, lalle na gansu su yanzu kuma sun iso sojoji ne mota goma sha biyu. harkokin kasuwanci da na zirga-zirgar jama'a sun katse yayin da matafiya yola zuwa jalingo alatilas sai sun kewaya ta birnin numan saboda fargabar barkewar tashe-tashen hankula a yankin kawo yanzu garin zin na karkashin dokar ta ɓaci daga karfe shida na yamma zuwa shida na safe sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo najeriya